وسلم تسليما كثيرا أما بعد ‘yan uwana musulmi ina mai isan ku da gaisuwa ta musulunci wadda musulunci ya yi tanadinta a dukkan lokacin da muka haɗu wadda ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan musulmi bayan sanya godiya ga mahalicci na mahaliccinku wanda ya halicce mu domin bautansa kuma wanda ya umarce mu da tunatar da mu bayan kuma sanya tsira da aminci kan fiye halitta shi ne muhammad sallallahu alaihi wasallam yau kada mance kaurarsa da garin maka zuwa garin madina muna cikin shekara ta dubu eh, ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu muna cikin wata rajab a yau yana da kwana shidda wanda ya da miladiyya muna cikin wata na farko a yau yana da kwana 27 shekara 2023 yan uwana musulmi yau abin da muke doke da shi na tunatarwa na muhadararmu shine ma'ana kun ma'allahi aina makunta kun ma'allahi aina ma kunta ma'ana ka kasance tare da allah duk inda ka kasance mana mutum ya kasance tare da Allah ka kasance tare da Allah duk inda ka samu kanka ya zama to eh, kana tare da Allah kasancewa Allah yana tare da kai ka kasance tare da Allah <coughs> to shine wannan eh, maudu'i na da muke so mu tsokaci a kansa nake maudu'i ne yana dan tsawo kadan idan lokaci ya bamu idan ba mu gama ba kenan wani sati insha Allah za mu ci gaba kan wannan maudu'i namu yake cewa na eh, Allahi haifu ma kunta ma'ana ha abin da yake nufi ma'ana na Allahi haifu ma kunta tare da Allah duk inda ka kasance ma'ana kun ma Allahi haifu ma kunta ka kasance tare da Allah duk inda ka kasance ma'ana ha abin da yake ɗauka ai raqibullah ma'ana ka yi tsoron Allah azza wa jalla wa dawim ala ibadati ka dawwama akan ibadarsa wa ala tauhidi da kan tauhidinsa azza wa jalla fi ayi makani a cikin kowane waje mana a cikin kowane waje wa fi ayi waqatin a cikin kowane lokaci wa ala ayyati hali a cikin kowane hali mana kun ma Allahi ka zama to ka kasance tare da Allah shine abin da malai ke ma'ana ha eh, ma'ana wannan kalma da malai ce malai ma'ana kun ma Allahi haythuma kunta malaka ta allah azza wa jalla fi ta'atika ka tsare ko kuma ka kiyaye Allah ko kuma ka yi tsoron Allah fi ta'atika a cikin a cikin a cikin yin da'anka mana an gane ko wa fi ibadatika a cikin ibadarka ka yi tsoron Allah wa fi hillika wa fi tirhalika ma'ana ka yi tsoron Allah a yayin da kake a zaune a gida kuma sani a cikin halin balaguro ma'ana mutum ya zama to yana tare da yana tare da Allah subhanahu wa ta'ala malaka ce raqib Allah azza wa jalla aidan idza asaitahu har yanzu idan ma'ana ka saba ka saba ma Allah ana bukata ka tsare ma'ana ka zama to kana yin tsoron Allah kana shine ma'ana ka tuba ma'ana ya zama to kana tuba idan ka saba ma Allah to ya kamata ce ka dawo ka tuba mana wannan duka ya cikin menene yana cikin tsoron Allah malaki ta wa nafsu da ayatun ila al-asyan khassatan idha kanat ba'idatan 'an Allah azza wa jalla ba'idatan nadri ba'idatan 'an nadri khaliq subhanahu wa ta'ala wa wajadat nafsaha al khalwati faqad ta'si Allah azza wa jalla malaki ta wa nafsu da ayatun ita da muke gani <coughs> mana abace wadda take kiran mutum mana take jan mutum take kira mutum ilal islam zuwa ga sabon Allah mana babu kowa face ransa tana kiransa zuwa sabon ubangiji an gane ko khasatan ma yake ce musamman idza kanat ba'idatan anillah idan ya ta kasance mana tana mai nisa tare da Allah azza wa jalla ba'idatan nazri tana mai nisan mana kallo ba'idatan an nazri al-khaliq tana mai nisan mana kallon mahalicci mana ita mana bata damu da ubangijin ta bata damu da wanda ya halicce ta ba subhanahu wa ta'ala wa wajadat nafsaha sai ta tsinci kanta fil khalwati a cikin waje wanda ita kadai ne ke zaune mana ita kadai ne ke zaune ita wannan rai mana kama kai cikin waje kai kadai ne kake zaune cikin daki ne ko kuma waje ne wanda ba kowa sai kai an gawo ko ko kuma kika samu kanki a wajen da ba kowa sai kai ke kawai ke zaune a wannan waje ma'ana shi da kelewa na fil khalwati a cikin ma'ana mutum a cikin eh, wajen da mutum yake kwanto yana zaune babu wanda ba kowa sai shi faɗaɗa ta asullah to ita wannan idan ta samu ta tsinci kanta irin wannan waje to hakika tana sawa ma Allah eh, azza wa jalla tafum malaka ce a ranar mu'min an yahfaz Allah azza wa jalla fi khalwati yake ce yana abin da yake wajibi akan mu'mini yana zama to wajibi aka mumini an yahfaza Allah ya tsare Allah maguwayi da ɗaukaka fi khalwati a lokacin da ya tsinci kansa shi kadai an gane ko malik sai hadhihi alamatun ala taqwa almu'min alladhi ya'lamu anna ayna Allah azza wa jalla tulahiquhu ayna ma dhahaba malik ya ce wannan yace wa hadhihi alamatun ala taqwa ala taqwa almu'min wannan alama ce akan mana cewa mumini mana akan cewa mumini yana takwa alladhi ya'lamu alladhi ya'lamu anna 'ayna allahi azza wa jalla tulahiquhu aina ma dhahaba wannan shi mana yana da mana sani cikakke cewa mana ma'ana zatin Allah ko kuma idon Allah idon Allah yana tare da shi duk da ya tafi malaka a shu'ur bil muraqaba ma'ana mutum ya to yana mai jin tsoron cewa ma yana yana mai ji a cikin jikin cewa Allah yana yana tare da shi ma'aikata wa annal mu'mina ma Allah azza wa jalla haythu ma kana cewa mu'mini yana tare da Allah duk inda ya kasance hada yu yurithu inda al-mu'mini eh, muhasabata nafsi kenan wannan yana gari wannan ya menene yana yana gadar da yurithu inda al-mu'mini muhasalatan nafsi wannan yana yana yana mana eh, yana misanya mumini ya gari menene ya gari mana muhasalatan nafsi ya zamanto yana binciken ransa ya zamanto yana binciken ransa yana binciken ransa ala taqsiriha akan mana akan tawayewa eh, ta yi ma sauran mana ayyuka na ibada akan tawayewa na sauran ayyuka na ibada في حق الله عز وجل أتكي حكي الله نبو وعيد أبوكك نعم ابن القيم رحمه الله إيه، رحمه الله إيه، تكلم في هذه المسألة ذلك جاء ابن القيم يعني مغلعة تكون المسألة معناها مراقبة الله عز وجل mutum ya tsare Allah tsare Allah ko kuma jin tsoron Allah duk inda mutum ya samu eh, eh, tsare Allah ko kuma jin tsoron Allah ibn qayyim yayi bayani akan wannan eh, shi madarij salikin a cikin littafin a cikin littafin da madarij salikin qala rahimahullahu azza wa jalla mimma la yasiri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yake cewa daga masaukai ko kuma matsayi ma'ana ma'ana iya iyaka na'budu wa iyaka nasta'in an gane ko ita yake cewa manzilatul ba ma'ana wannan aya yake cewa masaukin daga cikin ma'ana yake abin nan darajo daga cikin ma'ana masaukin ta inda ake aje ta a wajen fassara yake cewa ma'ana ta ma'ana iya iyaka na'budu kai kaɗai muke bautatawa wa iya iyaka nasta'in kuma kai kaɗai muke neman taimakon ka yake cewa manzilatul ba yake cewa ma'ana abin da ake nufi ya ce matsayi ne na menene na kiyaye ubangiji ko kuma na cewa mana na jin tsoron ubangiji qala Allahu azza wa jalla wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh Allah yake cewa wa'lamu ku sani anna Allah cewa lalle Allah ya'lamu ma fi anfusikum ya sa abin da ke cikin rayukanku kenan fahdharuhu ku yi sauransa mana ku yi sauransa shi ubangijin domin allah ya sa abin da mana zuciya abin da mana eh, kirji suka ya kunsa na shi sa ma wafiya baka fatahir malamai suka ce mana abin da ake nufi da afiya ka tsarkake riyarka mana shine ma sun ce mana zuciya kenan mutum ana bukata ya zama to yadda za ga nesa a zahiya ce masha Allah kuma ya zama to a zuciya ma haka ne wanda kuma babu wanda ya saka face mana ubangiji sai da akwai da wanda suke gwada suke gwadi wanda kuma zan zuwa gaba insha Allah ba mu gane su wanda suke nuna mana cewa ana iya eh ana iya gano cewa idan idan idan mutum eh ya sake mafon na'am kenan eh, wa qala wa qala Allah azza wa jalla har yanzu Allah mabuwayi da dauka yake cewa wa kana wa kana Allah ala kulli shay'in raqiba Allah ya kasance akan komai raqiba an gane ko mai eh, kiyayewa ne an gane ko raqiba azza wa jalla ya'lamu يعلم al-a'yun Allah ya san mana abin da mana yorar idanu wana tukhfi sudur da abin da mana kirazzu eh, ke koyewa mana da abin da mana ke cikin mana رزوكي ويوم ملكة فإذا استحضر العبد المؤمن هذه الآوات وغي هذه الآوات وغيرها يقول مع الله عز وجل حيثما كان ملكة إمام مؤمن يزو يحرمت وأن مؤمني bawa mumini ya halatta waɗanne ayoyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum wa ala kulli shay'in ba ya'lamu khayrata al-a'yun wa ma tufsi sudur wa alamu irin ayoyi da sirrin masu kama da su idan mu bawa mumini ya halatta su a cikin zuciyarsa an ko ya koyo مع الله عز وجل حيثما كان تو زي زمن تو يا سامو درجة كسنتي واتارة أن دو يكسنتي مفهوم ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل في حديث جبريل في حديث في حديث جبريل في الصحيحين سأله عن الإنسان فقال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وإن أكتم لي أن النبي سيرى بأمان الله صلى الله عليه وسلم سأله جبريل jibril ya tambaye a cikin hadisi fi hadisi jibril a cikin hadisin da eh, jibril eh, eh, a cikin hadisin jibril wanda zo a cikin mana ingantattun littafi guda biyu salahu anil ihsan ya tambaye shi game da menene sha'anin kyautatawa faƙala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo a sai annabi sai ya da Allah subhanahu wa ta'ala sai ce an ta'budu Allah ma'ana kyautata shine ka bautata wa Allah ka annaka tarawo tamkar ganin sa shine tamkar ganin sa fa in lam takun tarahu to idan ya to baka ganin sa fa innahu yaraka to shi yana ganin ka ay subhanahu wa ta'ala yaraka malaki ta fal muraqabatu wadha ma'anaha abin ake nufi da muraqaba jin tsoron Allah ko kuma kiyaye Allah a cikin halin da mutum ya kasance a kowane lokaci yake cewa ma'anaha muda eh, eh, dawamu a ilmin abdi وتوكله وتوكله بالابتلاء الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه هذه هي المراقبة كيف يكون المؤمن مع الله حيثما كان مالك فالمراقبة وضح معناها أبن لك نفي المراقبة شين معناها معنى التتاب تحسك تتاب الينا شين معنى دوام علم العبد شين معنى دوام علم باوة wa tayaqqunuhu da kuma sakankancewansa tabbatar da yaqininsa bil ittila'il game da mana hango gaskiya ko kuma biyar gaskiya subhanahu wa ta'ala ala zahirihi akan ma'ana a bayyane a bayyanansa wa batihin da kuma boyansa هذه هي المراقبة والنشين أكنفدا المراقبة كيف يكون المؤمن مع الله حيثما كان yaya mu bawa mumini zai kasance tare da Allah duk ina ya kasance na'am malakaci kaka bawa zai kasance tare da Allah duk ina duk ina ya samu kansa duk ina ya kasance yani mata idan stahdara idan stahdara bi anna Allah azza wa idan stahdara al idan bawa ya halarto yazo cewa bi anna Allah azza wa jalla ma'ahu cewa Allah yana tare da shi Allah yana tare da shi subhanahu wa ta'ala wa muttali'un ala zahiri yana menene wa muttali'un yana mai leko ala zahiri akan abin da yake a sa a wa ala batini wa ala batini kuma Allah ya sa abin da yake ɓoye mana Allah ya sa abin da yake aikata a zahiri idan mutane suke gani idan ka aikata aiki kaza a zahiri za a cewa ne ka aikata aiki kaza idan ka aikata a boye wannan babu wannan sai sai ubangiji to an gane ku kenan shine واستدامته هذا هذا العلم واليقين هو المراقبه ya zama to kuma ya tabbatar da wannan ilimi da kuma wannan sakankan cewa wannan shi ake fi da menene al-muraqaba ملكة المراقبة ثمرة علم العبد بأن الله عز وجل رقيب عليه مراقبة كياوة كوكما جين tsoron ثمرة علم العبد اتجمع أنفاني علم باوة لأن الله عز وجل رقيب عليه cewa الله yana mai أكنسا a kansa أكنسا ناظرا إليه Allah yana mai kallo zuwa gare sa subhanahu wata'ala sa'alu'un li qawli yana mai shi abin da yake fada yana mai shi abin da take fada fallahu azza wa jalla muttali'un ala ilmi cewa Allah yana mai hango iliminsa wa ala amali Allah yana mai hango aikinsa في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل نفس وفي كل طرفة عين fi kulli waqtin ko kuma ala amalihi akan sa fi kulli waqtin cewa Allah yana mai leko akan sa da aikin sa a cikin kowane lokaci fi kulli waqti a cikin kowane lokaci wa fi kulli lahdatin a cikin kowace kitta ma'ana kicciya an gane ko Allah yana menene Allah yana yana mai hango yana mai hango sa wa fi kulli nafasin a cikin kowane numfashi wafi fi kulli nafasin a cikin kowane numfashi Allah yana menene yana mai hangoka domin kalma ce idan ka ce kalma annafsu ya zama ta kenan rai idan ka ce annafasu ya zama ta kenan numfashi kenan menene kenan wannan idan ka ce annafsu tare da ma'ana iskanin fayi ma'ana da mai fa'i ya zama ta kenan rai idan ka ce annafasu ya zama ta kenan numfashi kenan wasu kulli tarfata aina a cikin ma'ana dukkan ma'ana kyattawa ido cewa ba ya san cewa Allah yana mai hango sa Allah yana tare da shi ibn qudama rahimahullah imam ibn qudama Allah ya jin kansa fi kitabihi mukhtasar min hajj qasidin مختصر منهاج القاصدين na تكلم عن مقام مقام shi ma yi bayani ya yi magana ya yi tsokaci akan mana bagiran mana akan matsayin mana kiyaye Allah ko kuma tsare Allah ko kuma jin tsoron Allah an gane ko ya yi magana akan wannan muraqaba wa kaifa al'abdu eh, wa kaifa ma Allah ya kuma ba zai kasance a tare da Allah azza wa jalla qala rahimahullahu yake cewa shi mana ibnu qudama yanbaghi an yuraqib al-insanu nafsahu قبل العمل وأثناء العمل هل محركه على هذا العمل هو النفس هو النفس أو المحرك له هو هو الله تعالى خاصة كتا ينبغي أن يراقب الإنسان كتا يا داتي متين يكياي ييسر الله يكياي ملا أن يراقب الإنسان نفسه متين يسر كنسا يكياي كنسا رنسا qabla al'amali kafin kafin yake fara aiki haka sai wa asna ila amali kuma sannan a lokacin da yake aiki ya kamata ya zamanto mai binciken kansa mai jin tsoro Allah a cikin aikinsa mai kiyaye Allah hal muharrikuhu ala hadha al'amali huwa nafs huwa nafsu shin wanda yake sanya wanda yake sanya wanda abu abin da yake motsar da shi dangane da wannan aiki da yake shin tsoron ne tsoron sani amil muharriku lahu huwa Allah ko kuma wanda yake sanya shi yake motsawa shine ubangiji madaukaki khasa fa in kana Allah ta'ala huwa alladhi sabbaba hadha al-amala huwa mukhlis lillah idan ya zanto wanda yasa yake motsa ya tashi yake motsa yake motsawa bisa wannan aiki da yake aikata kan misali yanzu ni wannan aiki da nake cikin sa yanzu idan ya zama to mana masababin sa abin da ya eh, yi sabab masababin wannan aiki ya yi sanadiyar mafarin wannan aiki da muke a cikinsa ko kuma da mutum da bawa yake a cikinsa huwa mukhlisu lillahi eh, idan ya zama to Allah ne na mutum da Allah ko yake yi kenan ana kira mutum mana mukhlisu lillahi mana yana yin aiki domin Allah kenan idan ya zama to wanda aiki da nake ciki na yi shi ne saboda Allah kenan ana kira na da sunan shi mana na yi aiki na yi mukhlisu lillahi nayi ma'ana mai tsarki aiki domin Allah nayi da Allah an gane ko fi hada al'amali an da hada al'amal huwa mukhlisu lillahi fi hada al'amal shi yana mai yana mai da Allah a cikin aiki an da hada al'amal wani aikin da ya ma'ana yake isar da shi wa illa idan ba haka ba kenan tarakahu ya bar wannan aiki idan ya zama to ba da Allah ya bai ke ko kuma ba dan Allah bane ko kuma ba wai Allah ba dan Allah wanda ya sa yake wannan aiki ba kenan tare ka ya bar wannan aiki haka huwa al-ikhlas wannan shine ma'ana ake nufi da ikhlas kenan a cikin komai ana bukatar ikhlas an gane ko idan wannan idan kana aiki wani kai tunanin cewa shin dan wa da wa kake dan wa kake yi idan ba Allah ne to mala ana kira ka suna mukhlis kana yi da Allah idan ba da Allah ba kenan ka bar sa wannan shine ma'ana ake nufi da ikhlasi هذه مغافرة العبد في الطاعة وفي القربات مالك تا wannan shine mala kiyayen kiyaye mala kiyaye bawo tsaron Allah ko kuma kiyaye tsaron bawa kiyaye wa bawa fi ta'ati ko kuma tsaron Allah a cikin aiki shine mala tsaron bawa a cikin aiki wa fil qurbat kuma sannan a cikin ma'ana kusanta an ya kuna mukhlisan fiha ya kasance ma'ana mai tsarkake mai da Allah a cikin wannan ayyukan nasa فإذا أخلص العبد في جميع عباداته وطاعات وطاعاته فهو مراقب لله عز وجل في الطاعة إذن باوة فإذا أخلص العبد في جميع عباداته إذن باوة يتسنكك أنغانكو يتسنكك كي نية أتكين دباك إذن إبارو نسا دكما تاعسا فهو مراقب لله تشيما ينا مجيس الله azza wa jalla fi ta'ati a cikin a cikin yin da'a na'am thumma yaqulu sannan yana cewa muraqabatuhu al ma'siyati takunu bit tawbati wan nadmi wal iqla'i ma'ana tsoron Allah ko kuma kiyaye ubangiji a cikin ma'ana a cikin fil ma'siya eh, fil ma'siyati a cikin sabo takuna kuna bitaubati tana tasowa ne bisa tuba kenan ana son cewa bawa mutum yana yin tsoron Allah a cikin mana a cikin aikin da ya sa na sabo a ga cewa ya tuba idan mutum ya tuba ana son cewa lalle yana yin tsoron Allah haka kuma sannan mutum ya yi da dama wannan ya yi da dama akan wani aiki da yake da yi akan sabon Allah da ya yi wani iqla'i sannan kuma mutum ya zare kansa ya sance game da wannan aiki da yake a cikin sa na sabon Allah kenan muna da al-iqla'u 'ala al-ma'siyati jin tsoron Allah ko a cikin ma'ana sabo shine mutum ya zamanto al-iqla'u 'ala al-ma'siyati mutum ya zare kansa ya sance kansa daga menene daga ma'ana sabon Allah muraqabatuhu kiyaye sa jin tsoron sa fil mabahi a cikin abin da ya halitta takunu bi mura'ati adabi mana yana tasowa tare da menene tsare mana na dubba والشكر دا كما جودية على النعم أكن نئم ومن دا الله ينسى كل ذلك من المراقبة دكما مينا تكما على إيه، سورة الله دكما كي يا وبنجي هذا كلامه رحمه الله والنشين مغنسة إيه، الله يجن كنسا هذه مقدمة تعرفنا فيها على إيه، تعرفنا فيها على منزلة المراقبة وما هي المراقبة مالك تعلم أن قبات رواني أن مقدمة أنشي في الآن wanda kuma take sanar da mu abin da ma'ana matsayin ma'ana muraqaba daraja muraqaba matsayin muraqaba kenan yake cewa wa ma hiya al-muraqaba ne ake nufi da al-muraqaba wa kaifa yakunu al-abdu haythu ma kana yattaqi Allah azza wa jalla haythu ma kana ita cewa wa kaifa yakunu al-abdu taka ina akabawa zai kasancewa haythu ma kana duk inda ya kasance kana yattaqi Allah ya zama to yana jin tsoron Allah haifu ma kana duk inda kasance kaifa kuna ma Allah ya za mu kasance tare da Allah haifu ma kunna duk inda mun kasance kaifa nurabbi anfusana ta ya za mu tan kanmu za mu raunin kanmu za mu tarbiyanci kanmu ala an kuna ma Allah azza wa jalla akan mu kasance cewa akan mu kasance tare da Allah mabuwayi da dokaka kulli shay'in ja'ala Allahu azza wa jalla lahu asbaban komai Allah ya sanya masa mana sababi masu eh, sababi mafari komai Allah ya sanya masa sababin shi ko komai yana da sababi shar'izuku lahu asbab idan mutum yana arziki yana da menene yana da sababi arziki yana da menene sababi kana su koyi arziki kama hanya an gane ko ko da malamai suna ga cewa arziki ya kashi kaso guda biyu sun ce akwai arziki da Allah bawa yana ba bawa bisa kokarin da yi mana tashin da yana nema na bisa wahalar kanshi da yayi sai Allah ya basa kuma akwai nau'in da arzikin ne zai isko ka tata da ka wahala wannan kuma baiwa ce falala ce daga ubangiji an gane ku to na tiya ya kowani yana da sababi yake cewa eh, kowani yana da mara mafari kowani yana da mafari kenan farizqu lahu asbab arziki yana da mafari yana da ma yana da sabubba fa idza ittakhadha al-'abdu asbaba rizqi razaqahu Allah idan ba yana yake Eh, sabubba na arziki Allah zai arzuta shi wa hakaza alhidayatu laha asbab har kuma sannan shiriya da muke ganin tana da ma'ana mafarai wal istiqamatu laha asbab sayyiwa akan eh, sayyiwa akan tafarki mikakke akan iya mikakke yana da menene mafarai fa alal muslimi an yattakhidha al asbaba ثم يتوكل ثم يتو ثم يتو ثم يتوكل على الله أنقالكم ثم يتوكل على الله عز وجل ويسعى له عز وجل التوفيق كنا شيء إيه، فعلى المسلم أن يتخذ الأسباب ثم يتو... ثم أن يت... ثم يتوكل على الله كنا ولن إيه، ثم كنا إيه، ترى تكمل على رؤوف العطف kenan yana kan musulmi an yadda hibar asbaba yanzu mana mafarai an gane ko sun mai tawakkal ala Allah sa ne ya dogara ga Allah an gane ko idan mutum yana ji ce yana son arziki sai a gano sa a zaune da kuma bai raki mafarai ba ya ce ya dogara da Allah sa ce karya ne wannan wannan dogara ne na karya kuma ya ci karo da shari'a ta musulunci an gane ku dole sai mutum menene ya kama hanya sana ya dogara da Allah idan mutum yana neman kuɗi ko kuma kana neman ilimi dole sai an gane ka kana kan hanya mutum yana akan hanyar neman kuɗi ko kuma yana akan hanyar neman ilimi ko kuma akan yana akan hanyar neman abin da yake so sannan ya zama to yana mai dogara ga ubangijinsa mahaliccinsa akan abin da yake nema waya ya sa'alahu azza wa jalla tawfiq kuma ya roki Allah ma'ana a tawfiq dacewa domin Allah shine ke bada menene dacewa a cikin abin da bawa yake nema ilimi kake nema ka kama hanya ka dogara da Allah kuma ka nemi dacewa kuɗi kake nema ka kama hanya an gane ko ka dogara da Allah ka nemi dacewa a ciki iko kake nema ka kama ka hau hanya ka kama hanya ka dogara da Allah kuma sannan ka nemi dacewa cikin wannan matsayin da kake so ka kai gaban sa malaf ta fama hiya asbabu eh, fama hiya asbabu eh, taqwiyat muraqabati Allah azza wa jalla menene sabubba ko kuma mafarai abubuwan da suke abu suke sanadiyya karfafa ma'ana kiyaye Allah ko kuma jin tsoron Allah kaifa na kone ma Allah azza wa jalla kaka za mu kasance tare da Allah za mu kasance da Allah malaki ta nu qawi hadha al-amra fi qulubina mu karfafa wannan al'amari a cikin zukatanmu wa nakunu ma Allah azza wa jalla haythu kunna sai ya to mun kasance tare da Allah inda mun kasance kenan ce awwalan na farko daga cikin abubuwan da zamu al'amarin zamu karfafa shi a cikin zukatanmu wannan kuma idan mun ka karfafa su zai ba za su ba ma'ana kasancewa tare da Allah shi ce awwalan na farko al-yaqinu bi qudratillahi al-yaqinu bi qudratil lahi shine ma'ana sakankan cewa mutum ya zamanto yana da ne bisa ma'ana kudirar Allah bisa abin da Allah yake da iko bisa abin da Allah yake iyawa cewa Allah yana iya masa komai mutum ya zamanto yana da ne akan ma'ana kudirar ubangiji akan ma'ana ikon ubangiji fa inna Allah azza wa jalla ala kulli shay'in qadir muna karanta a cikin ayoyi da dama cewa Allah mai iko ne akan komai kadirin mai iyawa ne akan ko mai iya yin komai ne mu muna ta karanta muna ta shuda an gane a cikin alkur'ani amma ya kamata a ce waɗannan abubuwa waɗanda ma'ala mu halafta su a cikin a lokacin da eh, muke karanta alkur'ani la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fi sama ba abun da ke gagara Allah a cikin kasai ne ko kuma a cikin sammai ba abun da ke gagara ubangiji ba abin da ke gagaran ubangiji mu yi imani da cewa ba abin da ke gagaran ubangiji walau sha'a subhanahu azza wa jalla ihlaka ahadin ay eh, ihlaka ahadin ahlakahu da Allah ya so ya halaka daya ko kuma ya halaka dai ko kuma bawa daga cikin bayansa ko kuma dai daga cikin mutane ahlakahu sai Allah ahlakahu sai Allah ya halaka sa alakta ta inna ma amruna bin sanin al'amarin inna ma amruna abin abin sani al'amarinsa idan idan yayi nufin abu idan nufin wani abu al'amarin ubangiji idan ya inna ma amruhu abin al'amarin ubangiji al'amarinsa idan arada shay'an idan nufin abu wani abu an ya kula lahu kun Allah zai ce abu ya kasance sai abu ya kasance ba tare da ne ba tare da jinkiri ba da Allah ya ce yayi nufin abu zai ce ko ya kasance sai abin ya kasance an gane ko to wannan shine ma'ana abin da Allah shine ma'ana mu yi imani game da haka فإذا آمن العبد بذلك علم أنه تحت قدرة الله عز idan ba باوا yi imani game da wannan kudura ta ubangi abin da Allah yake iyawa kenan halira annahu tahta qudratin Allah kenan zai san cewa lalle yana tare da kudura yana tare yana daga shin mana yana yana daga shin mana kudura ubangiji يغار على حرماته والله عز وجل يغار ala حرماته allah mabuwayi da ɗaukaka yana kishi akan mana ala hurumati akan kece abubuwan da ya haramta fahadar ya abdullahi an yaraka allahu azza wa jalla haifu haka malaka fahadar ya abdullahi yake ce ya kai bawan allah ya kamata ka yi sauna ka yi tsoro an yara ka Allah azza wa jalla da Allah mabuwayi da ɗaukaka ya gane ka haifu ma na haka don ina ya hana ka an yana ko ya tsiru ka haifu ma amara ko kuma mana ya rasa ka ko ya rasa ka haifu ma ana raka inna ya umarce ka ya ce a zo sallah a zo sallah jami sai a same ka a wajen sallah jami'i an gane ku to kenan kan mutum yayi saunan game da haka fal yaqinu bi qudratillahi mana sakankanciya bisa mana dangane da kudrar ubangiji yuqawi azza wa jalla yuqawi janib al muraqabati lillahi mana yana karfafa bangare tsoron Allah ko kuma kiyaye Allah kiyaye ubangiji yuqawi inda al-abdi kaifa yakunu ma Allah kana yana karfafa a wajen bawa yanda zai kasance tare da Allah mabuwayi da ɗaukaka duk inda ya kasance sababin akhar wani mafari shine ta'azimul abdi aidan li rabbih abin da yasa yake sa kasance tare da Allah an gane ko kuma ke abin zai sa mu kasance tare da Allah inda mun kasance shine mafari wani mafari shine ma'ana ta'azimul abdi don li rabbih shine ma'ana ba ya zamanto gira ya zamanto yana girma menene yana girma ubangijin sa ke shi ta azimi al'abdi girma girma nawon baya li rabbi zuwa ga ubangijin sa subhanahu wataala هذا تعظيم لله عز وجل في تعظيم أمره عز وجل ونحيه فكلما كان العبد وقافا عند حدود الله كان وان من جرنا ما دومي أبنجيجي أتكين ما في تعظيم أمره أتكين جرنا مع الأمر ينسى wa nahihi da haninsa fa kullama kana la'abtu duk sanda bawa ya kasance wa qafan mai yawan tsayawa duk sanda bawa ya kasance mai yawan tsayawa inda hududillahi azza wa jalla a wajen mana dokokin ubangiji iyakokin ubangiji mabuwayi da dokaka kenan an gane ko zai samu wannan sai ya zamanto menene mai kiran ubangiji shi yasa umar bin khattab mana khalifa thaniya mana khalifa thaniya Eh, an gane ko khalifa na biyu eh, eh, khalifa na biyu ya kasance ma'ana ana siffanta shi da mai yawan tsayawa a wajen ma'ana a wajen ma'ana a lokacin da san da an karanta masa aya ko ya so ya da an karanta masa aya sai ya tsaya to mutum ya zama to haka ne ma'ana siffan qa'ilan bi amrillahi yana mai tsaye bisa al'amarin ubangiji azza wa jalla muntahiyan yana mai hali منتهيا منتهيا ولا ميحان عما حرم الله عز وجل بسبب بسبب ان لا ya haram ya haramta mabuwayi da ɗaukaka كلما عظم الله كلما عظم الله عز وجل دسن ويجر مع الله وعظم الله عز وجل أوجد ذلك الحياء من الله وإذا عظم الله يجر مع بنجشي aujar zalika alhaya min Allah kenan wannan yana menene yana samar da shi mana kunya daga Allah kenan yana sa ya zamanto mai kunya yana sa ta zamanto mai kunya yastahi min Allah ya zamanto yana kunya daga ubangiji yana kunya Allah yastahi an yarahu azza wa jalla haythu nahahu yana jin kunyan Allah mabuwayi da ɗaukaka ya ganin sa inda ya hana sa yastahi min Allah yana kunya Allah في الخلوات وفي الجلوات jalawati aidan yana jin kunya ubangiji yana jin kunya allah a lokacin da ya samu kansa shi kadai ko kuma a wuraren da yake tsintan kansa shi kadai ko kuma a cikin mana a cikin wuraren da yake kai mana yake gewayawa fayalzimuhu alhaya'u da'iman idza stash'ara azamatallahi idan stashara azamatallahi sai kunya ta lizince shi ko da yaushe idan menene idan yana mai girmama ubangiji idan akwai girmama uban yana mai jin cewa yana mai girmama ubangiji an gane ko yurabbi nafsahu yana renon kansa ala zalika akan haka fa yakunu ma Allah haythu ma kana haythu ma kana sai kasance yana tare da Allah dole ne kasance يقول الإمام محمد محمد بن محمد بن نصر المروزي رحمه الله الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله الله يجمع سيكي تيوى وإن إذا ثبت تعظيم الله عز وجل في قلب العبد إذا ما وأبنجي الله نبوي دوكا يتبت في قلب العاي في قلب العبد أتكن زوتي يباوى أورثه الحياة azrafahul haya'a min Allah kenan wannan tabbatan girmama ubangiji yana gadar da shi mana kunya daga Allah kenan yana sa zama to mai jin kunya daga Allah mabuwai da ɗaukaka wal haibata lahu ya zama to yana mai haiba yana yana mai jin yana mai jin tsoronsa an gane ko fa ala qalbihi ذكر ابتلاء الله العظيم عظيم ونظره إلى ما في قلبه وجوارحه كنا فغلبه فغلب على قلبه سير شاوي سير شاور أكن زوتي يسا منين معنى ذكر ابتلاء الله العظيم كما سي أمتون معنى سي أمتون ليكون الله من جهنا يرين شاوي أكن زوتي يسا wa nadrihi da kuma kallonsa ila ma fi qalbihi zuwa ga abin da ke a cikin zuciyarsa wa jawarihi da kuma gababuwansa da ɗansa eh, fastaha an ala qalbihi yana mai jin kunya mana ya ji kunya cewa Allah ya leko abin da ke akan a cikin zuciyarsa wa huwa mu'taqidun li shay'in mimma yakrahu alhali shi yana mai yana mai kulle an gane ko wani abu game da abin da Allah ya ke kyama fatahara qalbahu sai ya tsayayi kokarin ya tsarke zuciyarsa min kulli ma'asiyatin daga dukkan sabon ubangiji alaka ce kalamun azimun min hazal imamil imam al rahimahullah yake cewa magana ce mai girma نجوان نم محمد بن نصر محمد إيه، محمد بن نصر المروزي إيه، الله يجزاك عن سيكي kansa yake cewa malaki cewa magana اذا تعظيم العبد لربه سبحانه وتعالى من أسباب تقوية المراقبة حتى يربي المسلم نفسه أن يكون مع الله عز وجل حيثما كان أيضا يقول الإمام يقول ابن القيم رحمه الله إمام ابن القيم ألا يجوز سيكتشفه ma huwa sabiru ila ta'atil awamir Allah yake cewa menene hanya wace hanya ce wadda mutum zai bi domin ya girmama ma'ana abubuwan da Allah ya umarci su akai arafna anna ta'zim Allah ma lake ta mun ta cewa lalle ma Allah ya kuna bi ta'zim awamirihi wa nawahihi yana tasowa ne bisa girmama abubuwan da yayi umarni ko kuma abubuwan da yayi hani kai fa kunu mahuwa huwa sabil ta kaka zai kasance haka ya haka zai kasance yake kasancewa kuma sannan menene hanya kan zuwa ga wannan nam ya qulu gudun ƙayyar ya qulu a sabil ila dalika ibn qayyim yake cewa hanya zuwa ga haka shine al-i'timadu ala Allah mutum ya zama yana dogara yana dogara da Allah mutum ya yana dogara da Allah kamar ni shine a tawakkulu ala Allah azza wa jalla dogara a kan Allah ko kuma dogara ga Allah magoyi da lokaka fanko. ihsan tawakkuli alaihi subhanahu wa ta'ala kyautata dogara a kansa kan subhanahu wa ta'ala ya kyautata wannan tawakkuli na san zuwa ga ubangijinsa su'aluhu subhanahu wa ta'ala roƙonsa tambayansa bi asma'i tare da mana sunayensa kyakkyawa wa da siffofinsa kamar miya sunayen eh, siffofinsa don shi ne ma'ana sami'un mai yawan ji basirin mai yawan gani alimin mai yawan sani wannan shi duka ma'ana siffofi na ubangiji an gano ku na shi ne a taƙararru ilayi kusanta zuwa gare raisa ba na zama to kusanta zuwa gare raisa bil bisa bisa menene ana kwakwabat abubuwan da mutum zai bada na kusanta nake neman kusanta zuwa gare sa na'am ta abubu a yanu wallah ya kuno alamatuhu bai ayatu a ukati ha a salawatu wa siyamu wal hajju wa gairu hamidu da ibadati malaki ta ta abubu a wani wallah girmama girmama girmama ma'ana abubuwan da allah ya umarni ya kuno alamatu alamarsa tana kasancewa shine ma'ana ri'ayatu a ukati ha kiyaye lokuta kiyaye lokuta lokutan waɗannan abubuwa wani lokutan da allah ya yi gama da eh, lokacin mana kiyaye wannan al'amarinsa mutum ya kiyaye lokutan ta misali a salawat salloli ana mutum ya kiyaye lokacin salloli an gane ko kai da zaman cikin waɗanda aya take buga fa wailu lil musallin alladhina hum an salatin sahun an gane ko da mutum ya zamanto a cikin waɗannan masu wannan siffa kenan mutum ya kiyaye lokacin lokacin sallah kuma sallah tana da farkon lokaci tana tsakiyar lokaci kuma akwai lokacin ta na karshe abin da ake so mutum ya yi eh, sallah a cikin lokaci shine amma a cikin wani hadisi na manzo Allah yake da afdal shi ne a salatu fi awwali waqtiha yin sallah cikin lokacin ta na farko amma a san sallah tana lokaci tana lokutan ta malamai sun kasa eh, sun kasa lokacin ta lokaci guda uku lokaci lokacin ta na farko na tsakiya na karshe mafhum wasu yamu da kuma azumi idan ka azumi azumin mene ne azumin da aka farlanta aka farlanta ma ke magana mutum ya kiyaye mene ne wannan lokacin azumi mana wata ramadan an gane ko kenan ana yi tare da mutane matukar ba wani uzuri a garin ka kuma ba wani rashin lafiya mai zama to kai kana tare da mutane wal da lokacin aikin hajji wa gayyan da makamancin waɗannan ayyuka eh, min al ibadat da cikin ibadodi ri'ayatu awqatiha wa hududiha kiyaye mana lokutanta da kuma dokokinta taftishu ala arkaniha ma'ana bincike akan ma'ana rukunnan waɗannan ayyuka na ibada wa wajibata da kuma wajibanta wa kamaliya da kuma abubuwan za su zamanto ma'ana kammalalla alhirsu ala tahayyi alhirsu ala tahayyuniha fi awqatiha ma'ana ma'ana kwadai ma'ana mana kwaɗai akan menene ala ta hayyuniha akan mana zuwa da su waɗannan ibada fi auqatiha a cikin lokacinta al musara'atu ilaiha inda wujubiha kuma sannan gau mana riganganto ilaiha zuwa waɗannan ibadodi da Allah ya shiranta inda wujubiha a lokacin da mana suke sun ka wajaba malaka ta al huznu wal ka'abatu wal asafu inda fauti haƙƙin min ha mutu ya zama to zai bai ciki zai damu ya shi ne ma'ana kalma alhuzun wal batu wal asafu duk kalma ce wadda take da alaka da menene da ma'ana rashin ma'ana rashin jin daɗi ko kuma bakin ciki ko kuma damuwa inda fauti haƙƙin min hukukiha a lokacin da mutum ya yi wani wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙi na wannan ibada ya huce sa gane ku mutum ya zama to yana mai bata rai yana kada ya zama to yana jin dadi ya zama to yana mai yana mai damu nuna damuwa kan haka kaman ya hazonu ala fauti ala fautin jama'a kaman mai damuwa akan mana rashin yin abu a cikin jama'a fatatuhu salatun jama'a sama jama'a ta ta tsere masa ya hasulu fi qalbi ya zama to yayi bakin cikin ya zama to yayi ya nuna bakin cikin game da wannan a cikin zuciyar shi bai samu sallar jama'a ba هذا دليل على أنه يعظم أوامر الله wannan dalilin cewa duk wanda bai samu sallar jama'a ba yayi bakin ciki akan haka yana nuna cewa ko kuma wanda yake kuma ana sallar juma'a da shi aka zo bai samu sallar juma'a ba bai samu abu uzuri da ya gitto masa ya yi bakin ciki akan haka kenan wanda yana nuna cewa yana girmama yana nuna cewa umarni abubuwan da Allah ya umarni akan akan haka ya'lamu lau ta tuqbilat minhu salatu ya san cewa da ko da amsa masa sallasa shi kadai mu mufawwidan shi kadai wanda yi shi kadai fa innahu qad fatahu sab'atun fa innahu qad fatahu sab'atu wa ya san cewa mana daraja ko kuma lada 27 sun tsere masa mai yin sallah a cikin jama'a aka zo bai samu sallah a cikin jama'a ko da ya sallah mu ko da yayin da zai sallah shi kadai ko da amsa masa ya san cewa lada 27 ko kuma daraja 25 a cikin wata riwaya ta tsere masa kenan ya ci sai ta tsere masa ya san da haka kai shi yasa ma ya zai bakin ciki akan ma'ana rashin samun sallarsa a cikin jama'a kenan mai yin haka yana gwada cewa kenan yana girma ma'ana abinda Allah ya eh, ibadodin ubangiji an gane ku هذا مختصر كلام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب fi eh, ta'zim awamir Allah wannan shine malaki ta takaitarwa dangane da magana imamun Ibn Qayyim eh, magana Ibn Qayyim a cikin littafin sa Al-Wabil Sayyib eh, fi ta'zim awamir Allah qala amma alamatu ta'zim al-manahi yake cewa amma alamatu ta'zim al-manahi yake cewa alamomin da suke nuna girmama ma'ana abinda Allah ya yi hani da su ya koro shine alhinsu ala taba'udi min madaniha mutum ya zamanto yana mai yana mai nisanta yana mai kudan nisanta min madaniha a wajen da ake a wajen da Allah yake mana baya so yayi hani game da haka mutum ya zamanto yana mai nisanta haka almanahi ma nahallahu abin da ake nufi da abin almanahi shi da abin da Allah ya hana azza wa jalla فتعظيم هذه الملاهي جرم وأنم أبوا لألا يحر يحر إيه، أبوا لألا جرم وأن أبوا أبوا لألا انت حكم يحنا التي هي من الله والناس daga ubangiji ne azza wa jalla an gano ko take nabi kita alhirsu ala taba'ud hada hadhihi ma'asi mana wuraren da ake aikata waɗannan sabon ubangiji ya to bawa yana mai nisantanta duka yana nuna cewa bawa yana girma menene abubuwan da Allah ya hana ko kuma ya hana idan ya zamanto yana nisanta wuraren da ake wannan sabo al-bu'du an amakin hada al-ma'asi wa min asbabiha abubuwan da suke gadar da mu nisanta game da eh, wuraren da Allah ya ake samun ubangiji ko kuma Allah ya haramta abubuwan da ke sanya ke ɗauka mu akan nisantar wannan wajaye shine fa idza kana sadiqu sababun min asbabil ma'siya eh, taba'ad aman eh, taba'ad anhu idan zaman to aboki ne ke daura ka kan wannan hanya na sabon ubangiji idan ya mutu abokiya ce ke gare ke kina da abokiya wadda take daura ki kan wannan hanya kenan me zaka ko kuma me zaki ke shi ya taba'ad anhu an ko kenan mutum ka nisanta daga gare sa daga wanda aboki za ka sai ka nisance shi sai ki nisance ta idan idan idan ta ɗauki ce take ɗauka ta rayuwa a wannan hanya ta sabon ubangiji ta sabon allah sai ki nisance ta wani ba kana hadhihi alwasilatu aw hadha at-tariq sababan lilwusul ila hadhihi almanahi a shariyyah ma nahallahu anhu eh, tabaad kenan idan ya zama to idza kana hadha wasila idan ya zama wannan wasila ko kuma wannan hanya ita ce ma'ana mafarin wadda take kai ka zuwa ga wannan abubuwan da Allah ya haramta ya haramta a shar'anci kenan sai ka nisanci wannan hanyoyi ko kuma ka nisanci wannan abu na'am mujarabatu kulli wasilatin tuqarribu min hadhihi al-manahi malan malaka ta nisantan kowace mana wasila wace hanya ko wace hanya wadda take kusantar da mutum zuwa ga waɗannan abubuwa da Allah ya haramta hadha kulluhu ta'zimun limanahillahi wannan duka yana cikin ma'ana yana cikin girmama abubuwan da Allah ya haramta azza wa jalla allati naha anha Allah azza wa jalla an ya mala eh, shine eh, an yada'a mala ba'asa bihi hadaran mimma bihi ba'asa malaka shine ma'ana an yada'a ya bar mala ba'asa bihi abinda babu laifi mm, gare sa mana hadan yana mai sauna mimma bihi ba su game da abin da yake yake da mana yake da laifi hatta li shubuhati yabta'id hatta shubuha mutum ya nisanci hanyar shubuha yujanibu al-fuduli يجانب الفضول يجانب الفضول للمباحات خشية الوقوع في المكاره يجانب الفضول معناه يعني سنتي معناه فضول ما في في شيء ma'ana ko kuma mafi ma'ana mafi manya ya ce manya ma'ana manya ma'ana waɗannan abubuwan da Allah ya haramta ko kuma an gane ko eh, ba hati an gane ko khashiyat al wuqu'i fil makari ma'ana tsoron kada ya fada cikin abubuwan da Allah ya haramta ya abubuwa ne an gane ko yujanibul fudula lil mubahati khashiyat al wuqu'i fil makarihi yanzu ba wani abubuwa ya kamata yin san su malam ta ce mujanabatu man yuhajiru bi irtikabil ma'asi wal manahi mafhum batu man yuhajiru bi irtikabil ma'asi wal manahi mala shine mujanabatu shine ma'ana yi nisanci man man yushahiru wanda yake bayyanawa bi irtikabil ma'asi dangane da sabon ubangiji mutum wanda yake bayyana sabon ubangiji kenan ka nisance shi mutum da wanda yake sabon yake mana yake bayyana sabon ubangiji da kuma kusanta wuraren da Allah ya hana sai ka nisance shi wa man yuhassinu hadhihi al-ma'asi sawa'an kana insan kana kana insanan aw wasilatan aw wasilatan aw wasi aw wasilata tisali aw ghayriha ya ta wa man yuhassinu hadhihi al-ma'asi wanda yake kyautata an gane ko wanda yake kyautata ma'ana eh, yake kyautata dangane da menene dangane yake kyautata wannan sabon ubangiji sabon kana insan insana so yake daidai ne mutum ne ko kuma an wasilatan ko kuma ma'ana hanya ce wadda take hanya ce wadda take kai mutum zuwa ga wannan sabon ubangiji kenan zuwa mutum ya kamata ya nisance ya nisance ya nisance su na'am kullu la yad'u ila hadha al-ma'asi wal manahi yabta'idu an duka abin da yake kiran ka yake yake yake shawo hankalin ka zuwa ga wannan sabon bani da kuma abubuwan da Allah ya hana ma'ana yabta'idu an yani sai yayi nisa da gare su hadha dalilu ala ta'azimihi li manahi Allah azza wa jalla wannan dalili ne akan ma'ana yana dalili ke nuna cewa akan yana dalili ne akan girmamawarsa game da abubuwan da Allah ya haramta mabuwayi da lokaka kuma ana nuna min cewa lokaci ya yi minti biyu ana za mu dakata muna eh, kurakurai da suka fito a baki na akwai karamcin ilimi da kuma zungura na shaidan kuma da harshe kuma yana fata allah ya mantar da ni su da ku ga baki daya ina kuma ka dace ba karfi bane ba dubara ce wannan kuma daga ubangiji ne Eh, subhanahu wataala Allah ya tabbatar da su a cikin zukatanmu gabaki da kuma ya bamu yancin kiyayewa da kuma yi kuma aiki da su marasa lafiya gida yake ana jinya Allah ya ba su lafiya ko ko da likita ko a tsaye Allah ya ba su lafiya da musulmai mayan su su masu lafiya Allah ya kara musu ita wani su kama mai kayan waɗanda su kama min ya isa da wani sako zuwa gare ku muna da su gabaki ki daya Allah ya sa wani wani aiki a cikin na mu na mu na musulmi su da matansu wanda suka rigan gidan gaskiya Allah ya sanya kwanciya huta wacce Allah ya shiga su Allah ya dallabe su da rahmarsa Allah ya sanya aljanna ta taimako musu eh, shitintun da suke tashi a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ya yi muna ya mai da abuna a madadin su kwanciyar hankali da nasuwa da kuma sauran kasashe da musulmi da suke cikin fitintun Allah ya yi musu ya ga musu nasuwa eh, a a madadin waɗannan fitintunan suke a ciki ina kuma sannan nan za mu dakata sai idan allah ya nuna mana wani sati insha allah muna cikin shafi na goma sha biyu za mu ɗaura insha allah idan allah ya wani sati وهذا ma'andi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu